وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم زم زم mu fara حفظة تبيوكينا na hifsa كراتو دميكينا حلقة الإلمية a kamar yadda muka ce shi wannan karatun zai zamanto na alfiya ta ilmul alfiyatu ilmi ta alhafiz jalaluddin ibn abibak al-suyuti malamin hadith malamin fikihu a masaban shafi'iyya ko da yake ya ce shi mujtahid ne mutlak ga wanda ya yi rubuta a cikin lardinsa الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض الرد على على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض يعني كتير مسائل دي كتير ya yi ishtihadi a ciki kuma ishtihadi wanda yake ba takhriji a wata mazhabar ba wanda yake yana ya ishtihadi sa mutlaq qadiyar jam'u salah lil marid mara lafiya zai iya jam'in sallah ya jam'in azhar da la'asar ya jam'in magriba da isha wanda far'i ne da baya cikin sauran mazahib shi ya ishtihadi risalar dai tana da yana nan ta an buga ta kuma ya nuna gwaninta ta wajen ilimin lugha imam suyuti imam ne a fannoni masu yawa imam kuma ba da wuya ka samu fanni da bai rubutu ba eh, tunda ya yi tunda ya shekara arba'in ya inqita'i ya koma kawai sai rubuce rubucensa yake ya bar a ah, dukkan wani al'amari na jama'a ya yanke ya mai da hankalinsa akan rubuce-rubuce saboda kan daga cikin wanda aka amfana da rubuce-rubucensa kwarai da gaske imam ne a tafsir tafsirinsa Allah ya masa albarka na tafsirin jalalain wanda wanda kammala tafsirin jalaluddin al-mahalli ne ga durrul mansur fi tafsir bil ma'thur a ilmin tafsir sannan a ilmin hadith yayi tadribur rawi sharh taqrib an-nawawi التقريب taqrib na النووي an-Nawawi wanda shi kuma at-taqrib na Imam an-Nawawi ikhtisari yayi na muqaddimati Ibn Salah malamin sa ne Ibn Salah Imam Suyuti ya sharhinta kuna ji a can baya ana ji sosai ba wani abin ya a cikin tadribun rawi wanda ana wanda rawi yana daga cikin abin da ake ɗauka kamar yana daga cikin ummahat na ilimin musfala ma'ana idan mutum ya karanta wannan littafi na tadribul rawi kusan abin da yake bukata ilmin musala ga baki daya ya ishi shi daga cikin abin da ya allafa a ciki kuma shine wannan alfiyar alfiya ta ilmin hadith wanda a dukkanin asali muqaddimat ibn salah ita ce suka wake ta masail inda ke cikin muqaddimar suka wake kuma suka yi kare-kare nasu a ilimin a fiƙihu na shafi'iyya akwai littafinsa akwai sharhu tambi wanda yi sannan a ilimin luga yana da al-muzhir fi ulumin luga muzhir al-muzhir yana mashuri ne shi ma littafin fi ulumin luga kuma ya fita da shi kamar alal anwa kamar yadda aka yi anwa na ulumin hadith haka yi ma ulumin luga ba kowane fanni kowane nau'i ya masa har akwai al-muttafiq wal muftariq wal mu'talif wal mukhtalif wa al-mutashabih duk a cikin abubuwa na ulumin lugha ya dauki abubuwan da masail na ulumin hadith ya tsabbaka su a ulumin lugha ya nuna ta kwarai da gaske a ilmin balaga kuma kun sani dai yana da uqudul juman wanda waƙe ne ya yi sannan kuma ya yi sharhi wanda yana da cikin abin da ake gani kamar umar ne a wannan fannin ah, a ilimin lugha da ilimin nahau da ilimin hadith da ilimin tafsir babu ko shakka imam asyuti imam ne